Jama'a barkanku da wani barkanku da zuwa ga shirin sashen Hausa na mula Amurka a wannan malice kan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. A Nijar ana jin muni a tashar mu ta VOA Africa da ke canye mai akan mita 200.5 a zangon FM ko kuma a gidajen rediyon masu zaman kansu na amfani da fara'a da nomad da sarauniya da dalodoniya a kwani. A duniyar gizo kuma a hausa.com ko kuma sashen hausa.com. To jama'a ku da yamma muna farin ciki da kuka samu damar cak wannan tashar tamu ne Ali Musufan Sokoto muka dawo tare da garas Alheri Abdu domin kamu wannan shirin wanda shine na ƙarshe a wannan rana. To za mu fara da labaran duniya da bayan su ne za mu soma tukunan mu leka jihar Kogi mu je inda aka kwana a yunkurin maido da sanata Dina layi gida daga majalisar dattawa sannan za mu yi shimfiɗa da rahoto ɗaya kana mu ba ku damar ku zo ku gaya mana ta waya na ku ra'ayi kan hukuncin da kotun kolin najeriya ta yanke yau abuja na ɗaukar shugabancin pdp ta hannun tashi hannun sanata hamid makarfi rigima ce ta gida ta uwa ba wanda ya faɗi shari bai faɗi ba a ba zama jawa wanda ya shirabe shi ne pdp ke muke da murna muna kuma ce ma jama'a mu duk kasa gabaki daya pdp ba ta take over To in mu buɗe waya za mu so ku masu mu ku gaya mana ya kuke ganin wannan hukuncin na shugabancin PDP da aka yanke a kotun kolin ya zai shafi makoma ita jam'iyyar da kuma al'amarin siyasar Najeriya ma baki ɗayanta. Bayan haka wace alƙibla ya kamata su wanda aka kada ɗin su ɗauka daga yanzu zuwa can gaba. Za mu a yi wayoyinku a layinmu na waya mai lamba alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar-biyar kuma kada ku manta da yake wular ce muna da labaran wasanni daga Ghana amma duka sai bayan labaran duniya. Jama'a masu saurari mu da haka ga cikakkun labaran. Mutumin da shugaba Donald Trump ya zaba ya shugabanci hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI Christopher Wray ya ba 'yan majalisa tabbaci yau laraba cewa hukumar za ta ci gaba da gudanar da ayyukanta ba tare da miƙa wuya ga matsin lambar siyasa ba da zai hada da bincike na musamman da ake gudanarwa kan zargin rasha da yin shishigi a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016 i believe to my core that there's only one right way to do this job ya ce na hakikanta cewa hanya ɗaya ce rak ta gudanar da wannan aikin yadda ya kamata kuma ita ce ta cikakken cin gashin kai da bin tsarin gudanar da aikin sau da kafa da kuma kiyaye kundin tsarin mulkin ƙasa da kiyaye doka da oda da yin aiki ba tare da nuna bambancin siyasa ba ray zai maye gurbin james comey wanda shugaba trump ya kora Shugaban Amurka Donald Trump ya ce fadar White House tana gudanar da ayyukanta yadda ya kamata tare da kalubalanta rahotannin da ke nuni da cewa fadar ta shiga rudani biyo bayan fallasar da babban ɗansa ya cewa ya gana bara da wata da ya zaci lauyar gwamnatin ƙasar Rasha ce. wadda ta yi tayin bashi waɗansu bayanan ɓatanci a kan Hillary Clinton 'yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar Democrat. Rahotannin na nuni da cewa shugaban ƙasar bai gudanar da ayyuka sosai ba yau to jiya talata yayin da ya rika tafasa lokacin da yake kallon rahotannin tashoshin watsa labarai kan wasiƙun imel na donald trump jr da wani da ke shirya ganawa da lauya a watan yuni shekara ta 2016 a gidan trump tower da ke birnin new york sai dai trump ya ce fada white house tana mai da hankali ne kan yi wa tsarin lafiyar ƙasa garan bawul da zabta da kuɗin haraji da yin garan bawul da kuma batutuwa da dama ba ni da lokacin kallon talabijin in ji shugaba trump shugaban ƙasar sudan umar albashir ya dakatar da duk wata tattaunawa da amurka bayan da shugaba donald trump ya janye tsaye da shawara kan ko za a ɗage baki ɗaya takunkuman tattalin arzikin da aka kakaba wa sudan zuwa watanni uku nan gaba bisa ga cewar kafar watsa labaran ƙasar shugaban jamhuriya umar albashir ya ba da umarnin shugaban ƙasa na dakatar da kwamitin da ke tattaunawa da amurka kan ɗage takunkumin in ji bayanin kamfanin dillancin labaran ƙasar suna da ta ambaci fadar shugaban ƙasan magabacin trump barack obama shine ya sa hannu a zartarwar shugaban ƙasar kafin ya bar raga mulki a watan janairu da ta ɗage na ɗan lokaci takunkuman da aka ƙaƙabawa ƙasar da ke afirka ta tsakiya na tsawon watanni shida yau ne wa'adin da obama ya ɗiba zai cika da zai sa shawarar da ya tsaida ta zami ta dandindin a maimakon haka shugaba trump ya sa hannu a wata sabuwar doka jiya talata da ta ƙara tsawon wa'adin ɗage takunkumin ta wucin gadi zuwa goma sha biyu ga watan oktoba to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Daga ƙarshe 'yan sanda sun bayyana yau laraba cewa akalla mutane goma sha bakwai aka kashe a jerin hare-haren ƙunar baƙin wake da aka kai a arewa maso gabashin Najeriya. 'Yan ƙunar bakin waken hudu ne suka kai hare-haren a birnin Maiduguri jiya talata da dare suka raunata waɗansu mutane ishirin. Galibi waɗanda harin ya shafa. 'yan banga ne da aka fi sani da suna civilian jtf a waɗansu wuraren binciken tsaro bisa ga cewar jami'an 'yan sanda To kun sha labarin duniya daga sashen Hausa murar Amurka a birnin Washington DC ne? To yanzu nan da 'yan mintoci kalilan za mu buɗe layukanmu na wayar tarho mai lamba alama tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar musu mu dauka ra'ayoyinku kan hukuncin da kotun kolin Najeriya ta yanke a yau kan shugabancin jam'iyyar PDP to amma kafin ku fara gaya mana ra'ayoyin naku bari mu fara leƙa jihar Kogi inda wakilin Mustapha Nasiru Batsari ya dubo mana halin da ake ciki dangane da yunkurin maido da sanata Dino Mulaye gida daga majalisar dattawan Najeriya din. Duk da yake dai wata kotu a Abujan Najeriya ta dakatar da hukumar zaben kasar gudanar da aikin yunkurin da sanatan da ke wakiltar kudancin jihar Kogi wato sanata Dina Malaye gida ga alama har yanzu tana ƙasa tana dabo. domin kuwa mutanen ɓangaren gwamnan jihar Kogin sun ce suna nan akan bakansu, kuma ma ba a fahimci kotun ba ne. Malam Suleiman Abdulmalik mataimaki ne na musamman ga gwamnan Kogin akan harkokin ƙananan hukumomi da masarautun jihar ta Kogi ga abin da ya she damun ta wayar salula. Mutane eh, ba abin da kotu ya ce shi jiro ya kai kotu ne. Mm. cewa wani abu akwai masu ganin eh, gwamnan ne yake shirya mutane suka rubuta wannan takarda ba ainihin 'yan mazaɓansa ba ne suka sanya sunayensu ba me za ka ce Duk da yake dai shi ma Sanata Dina Malayon ya fito fili ya zargi gwamnan kogin akan kitsa mashi wannan kullalliya shi ma mataimaki na musamman ga sanata Dina Malayan Abubakar Sadiq Muhammad ya ce kalaman da sanata Dina Malayan ke yi a kan gwamnan kogin na rashin biyan albashi ya sa gwamna Yahaya Bello ya fusata da sanata Dina Malayan kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Ana mutuwa ba to yanzu kenan kuna ganin magana ta kare koko. To kowane hali talakawan jihar Kogin ke ciki akan wannan takaddama ta manya, Alhaji Tanimu Tela wani mazaunin Lakwaja ne ga abin da ya shaida manta ta wayar salula. A yanzu dai a iya cewa jihar Kogin na cikin wani yanayi na tsaka mai wuya, domin kuwa a yayin da ‘yan kasuwa da ma'aikatan jihar Kogin ke ji a jikinsu a sakamakon rashin samun albashi akai-akai, a can gefe guda kuma wannan dambarwar siyasa a tsakanin manyan jihar. na ƙara mai da hannun agogo baya ta fuskar gudanar da ayyukan ci gaban jihar ta kogi. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaishe ka Mustapha, to sai batun babban hukuncin nan da kotun kolin Najeriya ta yanke yau Abuja inda ta hannata shugabancin jam'iyyar adawa ta PDP ga sanata Amin Mamin Makarfi abinda ya sa har yanzu magoya bayansa ba su daina tsallin murna ba a cewar Nasiru Elikaya. <laughs> Murnan 'yan PDP masu amana da jagorancin Ahmed Makarfi baya mai saltuwa, Don wasu su ma har sun rasa yadda za su yi murnar da aka suka rika tsalle, sowa tafawa da juna har ma inda tsohon gwamnan Jigawa Sule Lamido ya ari kalaman tsohon shugaban mulkin sojan Najeriya Janar Yakubu Gawan lokacin da aka kammala yakin basasar Najeriya kamar haka. Rigima ce ta gida ta uwa. Ba wanda ya faɗi. Kowa ci. Nasarar ta PDP ce ba ta ba ce. Ba wanda ya faɗi. Shari'a bai faɗi ba, ba ba wanda shi zaɓe shi ne PDP saboda haka yan uwa ne ake rigma komai ba wani abu yan uwa ne saboda haka za mu haɗa kama gafi ɗaya a matsayin yan uwan juna ba wani abu kuma shi ne ana magana PDP ta samu nasara ba wani mutum ba eh, ba wanda ya faɗi ai magana ta ƙari ɗaya daga 'yan kwamitin amintattun jam'iyyar jeri Gana ya tuno ai cewa yana ma daga waɗanda suka gawa jam'iyyar wajajen alif da ɗari tara da da da casa'in takwas hakan tamkar habaici ne ga sanata Ali Sharif. Godiya muke ga Allah domin gaskiyan maganar ya fito. Dama PDP mu muka kabata namu ce na jama'a na ga su yau tun aka ce abin da muka yi haka yake. Saboda haka shike muke da murna muna kuma ce ma jama'a mu duk kasar gabaki daya PDP ta tashi PDP tana tafiya PDP za ta takeover. Me yasa suke matukar hamayya ga sanata Ali Sharif ne? Ita ce tambayar da wa jagoran garan bawal din PDP Shehu Gaban. Ba dan PDP bane. Na biyu an turo shi zo ya lalata PDP ne. So wai turo shi shi. shi zai fari wanda ya turo shi because wanda ya yadda dan PDP ne ya san wahalan PDP wahalan da aka yi duk abin da zai interest in PDP zai zama shine farko a zuciyarsa ba wani abu ba. Mu muka wahala wa fatin nan, mu muka san wahalan fatin nan, wani ba zai zo kawai shiga fatin ya dauke ba ya ce kuma mu ba mu isa ba mu da aka haife mu a cikin fatin. Wannan ba zai yiwu ba. Yanzu za a jira a ga matakin sanata Ali Sharif na gaba kan mu baya a gama karfi ne sauya jam'iyya ne kafa wata sabuwar jam'iyyar ce amma zai yi wuya a ce an yi masa ritaya ko zai yi ritaya daga siyasa ga ma tuna martanin sa kan bangaren makarfi a baya da yake cewa ai makarfin na son takarar shugaban kasa ne shi yasa ya dage da neman shugabancin PDP ni ban gaya kowa zan tsaya takara a 2018 ba amma ni ina da sane shi makarfi ya yi magana da mutane da kan yana so ya yi takara kuma takara ne yake so ya yi ai sai jami'an ta zauna kafin kai takara tuni tsohon shugaba jonathan ya kira ga 'yan jam'iyyar su haɗa kai inda lauya mai aƙidar pdp mike ezekome ya ce kotun koli ta ce ci najeriya daga jam'iyya ɗaya nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya yau ni abin da ke nabuna siyasa ƙasar mu ke ban tsoro da haka hankalin gano bai kwance To ma dallato nan da 'yan dakikoki za mu buɗe layukanmu domin mu ji naku ra'ayi game da wannan hukunci da aka yanke na jam'iyyar PDP amma kafin sannan ga wannan. Ya san girma ya san yabo, mu zo mu ga alkali abu kai. Ya san girma ya san yabo, haka. Mu zo mu ga alkali abu. Bai tsaya matsayaka abubakar, a ɗauki batun mai gaskiya mai tsaya kone. a tsaya matsayarka abubakar a ɗauki batun mai gaskiya mai ɗarya ƙoli ya waɗi na ma ta walwali ya girma ya yabu mu zo mu ga alƙali abu mu zo mu ga alƙali abu ya don girma ya san yabu Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To mun buɗe layukan mu kuma kiranmu na farko ya fito daga jihar da shi Amin Makarfi ya taɓa zama gwamnan ta wato jihar Kaduna. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Gaskiya ba abin da za mu dangane da shari'an da ta kaya yau tsakanin mai gidana sanata Muhammad Makarfi gwamna su biyu jihar Kaduna sanata kuma karo na biyu kuma. To ba gaya mana sunanka ba fa. Me sunanka? Ah, Wallah a yi haƙuri saboda murna ne sunana Adamu Jeji daga kamfanin fate da ke jaji Kaduna Najeriya. To. Gaskiya mun ji daɗin wannan hukunci da aka yanke. Hmm. Kuma fatan mu Allah ya sada 'yan Najeriya gaba ɗaya da alkhairin da ke ciki. Wanda sanata makarfin nan dai kowa ya ga irin aikin da ya shimfiɗa a jihar Kaduna wanda har yanzu ba a mai da kaman shi ba. Amma yanzu Adamu ya kake ji za a yi da su wanda Ahmed Makarfi ya ka da su. to ba za mu ce an kada su ba saboda jam'iyyar muke so muna fata shi madi sharif zai zo a haɗa kai da sanata ko kuma shugaban jam'iyyar pdp na ƙasa hmm. shi sanata muhammad makarfi a ciyar da najeriya gaba ɗaya gaba ba ma fata a ce an samu wani rarraba muna fata shi sanata makarfi zai jawo hankalin shi sanata madi sharif a zo a tafi tare don a tsamar da najeriya daga halin da take ciki wannan shine gudunmuwan da zan iya badawa a matsayina na dan jam'iyyar PDP mai biyayya kuma ga sanata Muhammad Makarfi sanata Muhammad Makarfi shugaban jam'iyyar PDP Allah ya ka riko na gode ku tashi lafiya Adamu Jeje kamfanin Fatijaji Kaduna Najeriya to mala da mun gode to kira mu na farko kenan daga Kaduna da ya zo mana a kosa da suke kokari to ina jin daga Bauchi ne salamu alaikum wa yake kira mu daga Bauchi wa alaikum salam To mi sunanka? Mala Aliyu kana lafiya? Alau nake alhamdulillah wane ne? Sunana Sama'ila sawa kafin ma da ke karamar hukumar Ganjo jihar Bauchi. To Mala Sama'ila me yana ka ra'ayi game da wannan hukunci? To alhamdulillah ra'ayi na a yau shine dai a wannan hukunci da ya faru a yau an kashe maciji ne ba a sare kayi ba. To me yake nufi da haka? ba baya. Eh, me yasa kace suna munnan cewa ko nasu ya samu ko wayannan sun rasa wayannan sun samu hmm. domin PDP mulkin ta a Najeriya abubuwan da ta a Najeriya ya kamata ta san cewa fa ta yi fanna fa amma Samaila me kake nufi da wannan karin magana da kai na cewa an kashe maciji ba a sare kan ba me yake da mu yi matsalar da kike hange gaba akwai rigima a gaba akwai rigima saboda dama abubuwan son zuciya ne yake haddasa abubuwan da yake faruwa in dai har ba cire son zuciya ba ba fa samu gyara ba domin son zuciya ne yake haddasa abubuwan mun gode sama'ila bari mu je kano salamu alaikum kano wa ke kira da kano ne to yana jin eh, lambar kano ta tsinke eh, kowa yake kokari ya same mu sai a sake kokari a kira to bari mu sake koma kaduna kafin mu sake samun kanawan assalamu alaikum wa alaikum salam a sunana ibrahim alaran mariga cikin kaduna to ba ne naka ra'ayi malam ibrahim kai ma ji to ra'ayina shine gaskiya mun yi murna da yadda kotu ta shari'a kuma ta yi hukunci ta ba mai gaskiya gaskiya hmm. a illa iyaka dai kamar da jama'a suka ta kira a haɗa kan dai baki ɗaya domin ba za mu ji daɗi mu 'yan jam'iyyar apc mu ce a ai ba jam'iyyar adawa to hakan sai ka ga cewa siyasa ma ba ta armashi amma uh, eh, malam ibrahim kamar in ka ji abin da wani daga bauchi ke cewa ce an sare kan an kashe maciji ba a sare kan ba ma'ana yana ganin har yanzu uh, tana kasa tana dabo kenan me kuke sa ran zai faru daga su bangaren uh, alimudu sharif ne abin da zai faru da bangaren umaru sharif matukar dai suna kishin jam'iyya suna kuma kishin kasa hmm. ba abin da zai faru tunda shi ma ya sha faɗin cewa a je kotun binne gaskiya a bashi gaskiya ta inda gaske ne ba wani abu da zai faru a zo a yi makasa aiki mun san cewa mutane biyu ba za su taɓa zama shugabannin jam'iyya ba dole su to mun gode malam ibrahim bari mu cilla zuwa kebbi salamu alaikum alaikum salam na'am wane ne kana magana daga kana magana da Abdullahi daga jihar Kebbi Adam to malam Abdullahi barka dare me na ka ra'ayi game da hukuncin kotun koli a kan PDP ra'ayi na da a kotu kotu ya hadinta ba ta bari ne wata ta saba ta sai ga uwa ce kuma da za ta ba halin da ta saba ko yanzu gidan jiya za a sake kuma gidan jiya kamar ya gidan jiya me yake nufin gidan jiya saboda irin hukumar da ta sa Najeriya To ai ba ita take mulki ba yanzu a uh, Abdullahi yanzu ita jam'iyyar adawa ce. Ai gyare-gyaren ta ne ake sanyi yanzu kuma gyaran ya ki gyaruwa har yanzu saboda yi ya da kai. Mun gode Abdullahi bari mu je jigawa assalamu alaikum. Daga jigawa wa ke kira jigawa? Daga jiya Taraba. Daga jiya Taraba. Daga Taraba ne? Eh, Taraba To mu je ci gaba gaya mana naka ra'ayi game da wannan hukuncin da aka yi. murna ga baiwa eh, Ahmed Makarfi shugabancin PDP. Ali Sharif yadda dama ba barbare ya mulki bayin mu ne. Me yasa ba barbare ba zai mulki ba da? <laughs> Za ci ko ba PDP ka ba ta gida. Za mu tare da PDP shi kuma dama ba barbare bai san shugabanci ba aro muka baci kuma mun karba oh, eh, eh, kana nufin kana nufin aro kuka baiwa shi sharif din kun karbi kayan ku yanzu dama haka muka bashi aro to amma eh, amma za ku yi kokari ku janyo shiga jiki don a tafi tare eh ni ba nan PDP ne ko ya dawo PDP ko kare ya dawo PDP ba PDP a Najeriya APC na ita za ta ko da ci ko ba ci na pdp to mun gode eh, mai kira daga taraba ban kama sunanka da kewa amma dai mun gode da wannan kira kuma shine na ƙarshe da za mu ɗauka yau sai gobe. karfe biyar saura minti tara na lasariya a dan sashen wasu murya amurka birnin washington dc lokaci ne da baba ya kuma makeri zai baku wasanni a takaice. shugaban hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka ta caf ahmed ya kai ziyara a helikwatan hukumar kwallon kafar kasar afirka ta kudu ta safa a ranar litinin inda ya kira ga hukumar safa da ta yi jagoranci wurin raya wasannin kwallon kafa a nahiyar afirka shugaban na caf ya ce harkokin hukumar safa ta kasar afirka ta kudu suna burge shi kuma ya kwatanta ta wacce ta kai matsayin kasa da kasa wanda ya kamata sauran kasashen nahiyar afirka su yi koyi da ita a lokacin wannan ziyara tasa ya taɓo abubuwa da dama kuma ya taɓo batun taron bita akan kwallon kafar nahiyar Afirka da za a yi a ranar 18 da 19 ga wannan watan Yuli a Rabat babban birnin Morocco wanda zai inganta tsarin ayyukan sa ta CAF. Wani mamban zantarwar hukumar kwallon kafa ta Ghana ta GFA Wilfred Osaikwa Kupama ya bayyana matukar damuwansa ga rashin biyan kuɗin Ghana Black Star da sauran ma'aikatarsa. rahotanni sun nuna cewa canje-canje da aka gudanar a hukumar daraktocin ma'aikatan man fetur ta ƙasa babban mai tallafawa black stars yana cikin abubuwan da suka kawo jinkiri wurin biyan kuɗin black stars kwasi a fiya da sauran ma'aikatansa albashin watanni biyu wannan al'amari ne yasa wilfred osai ya nuna damuwarsa ga rashin biyan kuɗin da mataimakansa kwasi a fiya ya kama aikin horar da ƙungiyar ghana black stars ne a wasanni uku da ghana ta yi inda ta yi nasara a wasa ɗaya kana ta sha kashi sau biyu shugaban hukumar damben boxing ta ghana ta gba lawyer peter zoens ya yi alkawarin gudanar da wani shirin kai ziyara zuwa jihohin kasar don tallatar da shirin raya damben boxing a fadin kasar ghana baki daya don hukumar ta cika alkawarinta da kuma aiwatar da shirye-shirye da ta tsara mr zoens ya ce ya shirya wata ganawa da mataimakinsa kuma shugaban hukumar 'yan dambe masu tasowa mai riko akan yadda za su haɗa hannu wurin aiwatar da wannan shirin tallatar da damben boxing a jihohin kasar don samu sababbin 'yan dambe masu tasowa a cikin kasar Ƙungiyoyin damben boxing na unguwanni da na jami'an tsaro da na makarantu da za a zaɓe su za a yi musu rajista kana a basu abubuwan da suke bukata da kuma kayan aiki don shirya gasar cikin gida akai-akai. A don haka an yi kira ga kamfanoni da masu ba da taimako da su taimaka ma wannan shirin raya damben boxing kuma su ba da tallafi ga ƙungiyoyin boxing na cikin gida. a wata sabuwa kuma tsohon zakaran damben boxing mai nauyin featherweight david cote da aka fi sani da dk poison ya samu taimakon dala dubu hudu da takwas daga majalisar damben boxing ta duniya tsohon zakaran boxing ya samu wannan taimakon ne don yin jinya na rashin lafiya da yake fama da shi dk poison shine ya lankaɗa wa ɗan kasar mexico robin olivares ɗan karan kashi ya lashe kambin nauyin featherweight na duniya wato wbc a birnin los angeles a nan amurka a ranar 20 ga watan satumba shekarar 1975 an ba shi wannan taimakon kuɗin ne a wurin wani ɗan ƙwarya-ƙwaryen taro da shugaban hukumar damben boxing na ghana peter zuwans ya jagoranci a filin wasa na accra sports stadium a ranar litinin da ta gabata yanzu kuma sai sharhin murya amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka A kwanan nan babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya saki rahoton da aka saba rubutawa shekaru biyu akan yadda ake aiwatar da ƙudiri na 2231 na kwamitin sulhun majalisar. A cikin rahoton ya tabbatar da cewa dukkanin waɗanda abin ya shafa ciki har da Iran sun aiwatar da alkawarin da suka ɗauka ƙarƙashin yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma tsakanin Iran da tarayyar Turai da ƙasashe biyar masu kujerun dindindin a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya tare da ƙasar Jamus. amma a yayin da karamin sakataren majalisar ɗinkin duniya akan harkokin siyasa jeffrey feldman ya gabatar da rahoton ga kwamitin sulhu ya mai da hankali akan sauran abubuwan da wannan kudirin ya tanada ciki har da kiran da aka yi ma ƙasar iran akan da ta dakatar da dukkan ayyukan da suka shafi ƙera makamai masu linzami ya lura cewa a ranar 29 ga watan janairun shekarar 2017 kasar iran ta yi gwajin wani makami mai linzami da ke cin matsakaicin zango a bayan wasu gwaje-gwajen makamai masu linzami da ta cilla a watan maris na shekarar 2016 matakan takunkumin da aka bayyana a ƙarƙashin ƙudiri na 2,231 sun kuma takaita ma iran sukunin samarwa ko kuma sayarwa da wasu a waje makamai ƙaramin sakatare feltman ya ba da rahoton cewa a bayan da aka yi nazarin makaman da sojojin ruwan faransa suka kama a kudancin tekun Indiya a watan maris na shekarar 2016 an tabbatar da cewa sun samo asali ne daga iran kuma an yi safarar su ne daga iran daɗin daɗawa mr feltman ya yi nuni da cewa ma'aikatar tsaron iran ta shiga bikin nunin kayan tsaro da aka yi a iraki jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta ce rahoton na babban sakataren cike yake da shaidu masu tada hankali game da yanayin gwamnatin iran ya kuma nuna irin matakan da gwamnatin iran take ɗauka na nuna bujirewa ga ƙudiri mai lamba ta 2231 ta ce matakan sun hada da repeated ballistic missile maimaita gwaje-gwajen makamai masu linzami da fasa kwabrin makamai da kuma kokarin neman fasahar kera makamai masu linzami haka kuma in ji jakadiyar duk da cewa wannan kuduri na 2231 ya buƙaci ƙasashen duniya da su haramta wa wasu mutane irin su manjo kasim sulaimani kwamandan dakarun kudus da rundunar zaratan sojojin revolutionary guard shiga cikin yankunansu ya ziyarci ƙasashe da dama a bayyane a matsayinmu na kwamitin sulhu ya zama dole mu yi aiki da ƙudiri mai lamba da 2231 dole ne mu matsa musu mu nuna wa iran cewa ba za mu amince da yadda suke nuna halayyarsu maras kyau na yin watsi da ƙudurorin majalisar ɗinkin duniya ba Amurka za ta yi nata ƙoƙarin wajen yin aiki da ƙudiri mai lamba ta 2231. Za kuma ta yi aiki da abokananta da ke faɗin duniya domin hana jigila da kuma ci gaba da tabbatar da takunkumin cikin gida na Amurka akan duk waɗanda suka taimaka wa Iran wajen karya ƙudirin na 2231. A cewar Jakadiya Haley, ɗabi'ar Iran da kuma halayyarta ba su yi kama da na sauran mambobin kwamitin ƙasa da ƙasa ba, ta ƙara da Dole ne mutum sulhu ya gane wannan gaskiya ne da kuma ɗaukar mataki a kai. Sharhin murya Amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku manufar gwamnatin Amurka. Kuma wanda ya kama inda za mu kawo muku shirinmu na ƙarshe a yau wato labaran mu takaice kafin mu rufe. da shugaba donald trump ya zaba ya shugabanci hukumar binciken manyan laifuka ta amurka fbi christopher Ray ya ba 'yan majalisa tabbaci yau laraba cewa hukumar za ta ci gaba da gudanar da aikin ta ba tare da mika wuya ga matsin lambar siyasa ba da zai hada da bincike na musamman da ake gudanarwa kan zargin rasha da yin shishigi a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016 Shugaban Amurka Donald Trump ya ce fadar White House tana gudanar da ayyukanta yadda ya kamata tare da kalubalanta rahotannin da ke nuni da cewa fadar ta shiga rudani. Biyo bayan fallasar da babban ɗansa ya yi cewa ya gana bare da wata wadda ya zaci lauyar gwamnatin ƙasar Rasha ce, wadda ta yi tayin bashi waɗansu bayanan ɓatanci akan Hillary Clinton 'yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar Democrat. rahotannin na nuni da cewa shugaban ƙasar bai gudanar da ayyukansa sosai ba jiya talata yayin da ya rika tafasa lokacin da yake kallon rahotannin tashoshin watsa labarai kan wasikun imel na donald trump jr da wani da ke shirya ganawa da lauyar a watan yuni to gaishe ki grace jama'a wanda ya sauka kenan a wannan shiri wanda kamar da na ce shine shirinmu na ƙarshe kwata-kwata a wannan rana sai gobe Allah ya kai mu muna fatan bullo muku da karfe shida na safiyar gobe da shirinmu na farko sannan mu dawo da karfe takwas da shiri na biyu yanzu kan madadin dukkan nan sasha wasu murya amurka musamman ita grace ali da abdu da muka gabatar muku da shirin tare da ita da kuma sa'ida da ta bada umarni tare da injiniyoyinmu ne ne aliyu mustapha sako ke fata allah ya samu ƙara samun lafiya sai da safe